Assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa daidai wani lokaci mai magana shine abdul um, ci gaba da tutorials akan abubuwan da suka danganci cryptocurrency a wannan YouTube channel namu um, <clears throat> kwana biyu ana ta shan dip mutane na a bitcoin faduwa ya mutuwa ya tashi wanda ya dawo kusan 40,000 ya dawo kusan 39,622 so still mutane wasu sukan taken advantage na wannan kasuwa a su shi su saida ya je 42 43 su saida so now abin da nake so muku bayani shine the world crypto market is a trade uh, kamar yadda zamu duba coin market cap wanda suke mana nuni a nan wajajen the world crypto market is a trade kun gani masters manya-manya suna cikin rate wanda yake nuni da cewa lallai kasuwa ta faɗi sosai da sosai um, dama ce ga waɗanda suke da hannun jari da su sanya hannu kuɗaɗensu domin saya kaya wasu a irin wannan stage ɗin sukan haƙura ma da gaba gabaki ɗaya su ce su sai sun bari kasuwa ta fara tafiya ta yi sama sannan suke taking advantage na wato market so a shawarce abinda zan ba da shawara shi shine a yaushe kada ku ce za ku rinka yin irin waɗannan trading ɗin eh ka zama babban trader shine ya zama na kana cikin advantage ɗin kasuwa a kowane irin situation yau idan kasuwa ta yi ƙasa kai takin advantage ɗin yin ƙasan nan domin ka rinka siyan abubuwa so wasu abin da ba su da sai wasu suna da lack of strategy yadda za su rinka tafiyar da harkokinsu na business ta online idan ya zama da cewa kana da tsoro idan ya zama da cewa kasuwa ta yi ƙasa tunda kai dama so kake ta yi sama sai ya zama da cewa kasuwa ta yi mene ta yi ƙasa kun gane da kasuwa ta kasa sai ka kasa sai kake ka kasa advantage din wato kasan da ta yi kai kana tunanin ai kai loss ne sai ka hakura sai ka fita daga wato loss ɗinka na market su kun ga wannan ai shi za mu kira da wanda bai iya trading ba ko ba haka ba wannan shi ake kira da wanda bai iya trading ba so nan wajajen a ah, point ne mai kyau wanda still muna tunanin cewa abin da aka wa bitcoin still yana affecting din kasuwa ta cryptocurrency but still what i believe is that dukkanin wannan point da yake zuwa wato bitcoin yana zuwa nan a 40 something thousand us dollars 41 40 nan a wannan da ya zo ya zo 49 45 zai da ya zo 45 so now what i believe is that bitcoin ya fi karfin wannan price din kuma sannan mutanen da suka rike suke rike da bitcoin za su shooting din shi zuwa sama kun san dalili shi ne demand na bitcoin a yaushe yana da yawa kuma anything has demand must have value kowane abu da yake da demand must have value so what i believe is that duk wani news da zai sauka akan bitcoin duk wani irin radin da bitcoin za a bashi zai ba wai ba zai ba it will affect zai affecting din shi zai affecting din shi kudin ga waɗannan candles din dogaye suna bayyana a gare shi idan ya zama da cewa news ya affect ya sa bitcoin ya rising sama so mu zai iya sa bitcoin ya kasa so irin waɗannan abubuwan dole ne ya kasan sa a harka ta cryptocurrency so kuma ya zama da cewa kana da big strategy ya zama da cewa kana ka believing cewa bitcoin is bullish idan me yasa ai mutane yawanci suke cewa bitcoin is bullish saboda manya-manyan 'yan kasuwa sun sai bitcoin din nan da suka sai wannan bitcoin a wani price suka siya kowa yana nan wani ya sai shi a 25,000 US dollar wani ya sai shi a 40,000 US dollar wani ya sai shi a 50,000 US dollars to irin waɗannan mutane idan za su yi bitcoin irin waɗannan siyayya waɗanda kawai nake tunanin suke iya gaza kasuwan bitcoin shine whalers wannan whalers whales muke kiransu wasu kuma suna ce masu whalers so mu whalers muke ce masu su kaɗai ne suke iya ragargaza kasuwan bitcoin shine su dumping ko kuma su yi botting din shi su buying din shi off so idan ya zama cewa kowa ya san cewa kasuwa ta irin cryptocurrency is bullish take advantage of that ka ci gaba da siyan kayayyaki still our weekly schedule or analysis is still uh, intact za ka kai following din shi next week insha Allah za mu shiga cikin bullish za mu ɗiba rabon so now abin da nake son ƙara muku bayani dangane shine wato investors namu waɗanda suka shiga AS investment Tangot. ban je ba ma cikin yanzu anything we don uh, enter any futures trading muna cikin spot trading insha Allah idan market ta yi recovery everyone zai mai da ma wato kudin shi zai times two din kudin da ya sa da ikon Allah saboda target din da na samu da very big target insha Allah yana mana kyakkyawan zato cewa insha Allah abinda kowa ya sanya zai zo ya yi recovery din shi ya mai da shi ya yi doubling din shi cikin ƙanƙanin lokaci sannan kuma ya dora daga inda aka tsaya so wannan ma wani dama ce ka idan ka san trading me za ka je ka siya wanda zai zo ya mata mistu two din kuɗinka me me me a cikin crypto wanda kun ga san cewa dai a nan wajajen suna nan barkatai barkatai da yawa ba mu san how many coins bane da suke a nan wajajen ko ba ka ban ga ce kai lissafa su ba lallai bane ka iya lissafa su ko da yaushe a yi listening a ɗebe wasu ma a cire wasu kuma ba su a wasu ma da a inactive so Duk doesn't mata, idan ya zama na cewa ka san waɗanne coins ne suke appreciating waɗanne ne asma times 2 din kuɗinka waɗanne ne asma times 3 din kuɗinka so go for them ka je ka invest in tare da su domin ka samu wato wannan alherin nan so idan ya zama na cewa kana da good strategy ka san wani kalan coin za ka rinka shi ne abin da ya dace wannan kamar yadda kuke gani wannan shine code market cap ga bitcoin nan ya ƙara sokawa abinda muke kusan 900 plus yanzu ya dawo 778 billion dollars kun san me yasa yake saukan nan because of ah, wannan price da yake drop yau in price ne zai up shi ma wannan za ku ga ya up ya kare sama kuma ga yanayin fails in da 24 hours 1.93% ga 7 day fails in nan 14% which is insha Allah very soon za ku zo ga plus 50% plus 30% plus 40% I believe on that inshallah so ga waɗanda suke so su join BFE dina za su yi contacting in the link below domin su je su sanya USDT ɗinsu sanya hannun su saboda next of coming bull run ka zama kana ɗaya daga cikin waɗanda su ɗiba wato kuɗaɗe insha Allah so wannan bidiyon namu ba ya yi wani tsayi sosai ba za mu dakata anan domin ya zama da cewa kowa idan kuna so ku irin wato waɗannan trade ɗin ya zama na cewa kun haddace candles na sha gaya muku ku rinka fahimtar candles don kuna fahimtar kado za ku za ku rinka gane ya za ku rinka yin trading a cikin crypto market so ku rinka fahimtar su su ne patterns in trading da idan ka fahimta muddin ma kun ga the father of all this coin is bitcoin we all know that shine father din su so ka tsaya ka story ɗin price action din bitcoin sosai da sosai insha Allah za mu ci gaba da yin tutorial akan wato price action na wato bitcoin domin ya zama da cewa ta ina za ka rinka gane makamuka ta ina za ka fara yin kai trading wani abu za ka fara sawa kai trading akan shi ya wani trade ne wanda wani forming ne idan kasuwa ta yi wacce za ya kamata ka shiga market so insha Allah zan fara nuna muku irin waɗannan abubuwa domin ku ƙara gogewa harka ta wato cryptocurrency da ma harka ta forex gaba ki daya so da wannan nake cewa sai an jima wata ne happy trading and goodbye